نسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته goma ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna kan aya ta ɗari hamsin da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratu alfurkan wanda yau muna darasi na goma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 وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا الله تبارك وتعالى شين يا حلتا من الماء دغروا انا نفن روان واتو مني يا حلتشي متون a cikin mutane akwai ya kasa su kashi biyu ma'abuta nasaba imamu azzamakshari a cikin alkashaf ya ce zawi nasab wato maza wanda ake danganta 'ya'ya zuwa gare su wane dan wane wance 'yar wane ba a danganta ɗa zuwa ga uwarsa wa sihiran watu sihir bisot yana nufin mata kawai ka ce allah shi ne ya halicci ɗan adam namiji da mace da ruwan mani shikenan zukuran wa yusahiru bihinna kamar yadda Allah ya ce faja'ala minhu zawjaini الذكر والأنثى أي فجعل من الماء الزوجين الذكر والأنثى daga digon mani Allah ya fitar da namiji ya kuma fitar da mace wa kana rabbuka qadira lalle Allah ubangijinka mai iko ne haisu khalaqa min an-nutfati al-wahidati basharan naw'ain ta yanda ta digon mani ya halicci nau'i biyu na mutane ya halicci mace ya halicci namiji lalle Allah mai iko ne akan komai tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da Allah ya faɗa a cikin wata aya alam yaku nutfatan min maniyyi yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha duka dai ma'anar wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira jiya mun fara tattauna akan matsala guda wannan matsala ita ce ibn al-arabi al-maliki yayi bayani dangane da wannan aya yace wan nasabu ibaratun an khaltil mai bayna adh-dhakari wal unsa da Allah ya ce nasaban abin da yake nufi haduwar wato ruwan maniyi tsakanin namiji da mace ala wajhi shara mana a haifi mutum a bisa hanya ta shari'a ya ce fa'in kana bi ma'asiyatin idan har an haifi mutum namiji ya haɗa maniyinsa da wata mace amma ta hanyar zina ya ce to kana halkan mutlaka ya zama halitta ne kawai kawai walam yakun nasaban muhaqqaqa bai zama nasab din da ake faɗa ba wanda za a ce wane dan wane don a shari'a ba a cewa wane dan wane ne in ba ta hanyar auren musulunci ya haife shi ba duk wanda ya je ya yi daduro da mace ya sadu da ita har aka samu ɗa ko ɗiya to ba a danganta wannan ɗa ko ɗiya zuwa gare shi saboda ba za a ce ubansa ba ne don kuwa ba ta hanyar shari'a aka same shi ba wannan kauli ne cikin maganganun malamai a da baya mun yi magana akwai waɗanda suka ce idan har an tabbatar da maniyinsa ne ma'ana shi ya sadu da matar shi kaɗai kuma aka haifi ɗiyar ko ɗan to za a iya danganta shi zuwa gare shi amma wanda ba za a danganta shi zuwa gare shi ba shine matar da take yawo take bin maza da yawa ba za a iya gane wannan mani na waye ba ne a cikin maza karuwa kenan ba za a iya sanin cewa wannan dan waye ba ne a cikin maza guda ashirin ko talatin ko arba'in da ta sada da su to amma duk da haka wasu suka dage suka ce a'a ai maganar a danganta ɗa zuwa ga uba shari'a ce take iya danganta ɗa zuwa ga uba idan an same shi ta hanyar aure na musulunci shi sa ya ce wannan kwata-kwata duk ɗan zina ko ɗiyar zina ba za ta shiga faɗin allah ba ƙarƙashin faɗin allah hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ba da Allah ya ce an haramta muku iyayenku kuma an haramta muku muku wato matanku ‘ya'yanku ai wannan ba yasa ba ce to shine sai ya ce matsal da muka fara tattaunawa menene hukuncin mutumin da ya yi zina da mace sai ya haifi ya mace sai kuma ya ce yana so ya auri wannan yar suka ce e, ibn al-arabi al-maliki ya ce e zai iya aurenta me yasa ai ba yarsa ce? kun gane matsalar ya yi zane da uwarta aka haife ta bayan shekaru yarinya ta tasa sai ga yana so ya aure ta sai malamai suka ce eh zai iya aurenta saboda ai ba yarsa ce ta shari'a saboda binta hune min zina laysat bintan lahu fi asahhi alqawlaini li ulama'ina a bisa zance guda biyu da inganci cikin maganganu guda biyu wannan yarinya ba yarsa ba ce me yasa ai ba yarsa ce ta halal ba ya ci gaba da cewa idan lam yakun nasabun shar'an fala sihira shar'a in har babu dangantaka ta shari'a a danganta wane zuwa ga wane a shari'ance to kuwa babu sarakuta ma tunda wannan ba ba za ta zama yarsa ba tunda ba shari'a aka samu ba da aka zinan da ya yi da ya yi da uwarta aka same ta wannan zinan ba ta haramta masa abinda Allah ya halatta masa na ya auri wannan yadda ba tasa ba tunda ai shari'a ta halatta ma duk yadda ba taka ba ai za ka iya aurenta tunda ba yarsa ba ce idan an yadda cewa ba yarsa ba ce to wannan ya ce fala mu zina binta ummin wala umma bint zina ba ta haramta yar wato wata uwa haka kuma uwar wata ya idan mutum ya yi niyyar aure wannan shine abin da ya faɗa imamul qurtubi a cikin tafsirinsa shi ma yayi bayani yace ikhtalafa al-fuqaha fi nikahi rajul ibnatahu min zina malaman fiqhu sun yi saɓani akan akan halaccin mutum ya auri yarsa amma ta zina yarsa ta zina ko kuma ya auri yar uwarsa ta zina wance yar uwarsa ce kamar a ce kanwarsa ce kamar a ce yarsa ce amma ta zina kamar yayi kenan ya za ta zama kamar kanwarsa amma azina misali ma'ana akwai kanwarsa ta halal yar gidan mamansa ko yar gidan mamansa wanda ya girme ta ko kuma yar gidan mamansa wanda ta girme shi wannan ta halal kaga wannan ai ba aure tsakaninsu uwa ɗaya uba ɗaya misali ko uwa ɗaya to idan aka samu wata ta zama kanwarsa amma ta dalilin zina ne ma'ana kamar ya sadu da a me kenan za a ce za a ce ta zama kanwarsa amma a zina an gane bayanin yar bypass ko <laughs> yar uwar bypass kenan ko kuma ko yar uwarsa ko kuma yar ɗansa yar ɗansa ne amma yar ta zina ce amma yar ɗansa ta zina jikarsa ce shari'a kaga asali mutum bai zai auri jikarsa ba to amma idan ta zama jikarsa amma ta hanyar zina kamar misalin ɗansa ya je ya yi zina da wata ya haifi yar ya halatta ya aure ta ko bai zai aure ta ba ko uwarsa mahaifiyarsa ta je ta yi zina sai ta haifa masa kanwa shin wannan kanwarsa ce ta shari'a da ba zai iya aurenta ba a dunkule abinda suke so su ce duk mutumin da ya yi zina da wata mace sai aka samu ya tasa amma ta zina ya halatta aure ta don ko ba yarsa ce ta shari'a ba haka duk wanda Allah ya kiyaye mahaifiyarsa ta yi zina sai ta samu ya wannan yar sai ta zama kanwar kace saboda mahaifiyar kace ta haife ta amma ta hanyar zina a asali a shari'a ba yadda za a yi mutum ya auri kanwarsa uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya to amma yanzu wannan kanwarsa ce ta zina zai aure ta suka ce zai aure ta saboda ai ba kanwarsa ce ta me ba ta shari'a ba haka kuma ɗansa sai ya yi zina ya haifi ‘yar zina asali abin da muka sani ba yadda za a yi mutum ya auri ‘yar ɗansa ‘yar ɗansa jikarsa kenan to sai ɗansa ya je ya yi zina sai ya haifi ɗiya amma ta zina sai uban ɗan ya ga 'yar ta masa yana so zai aura imamul qurtubi ya ce malamai sun ce zai iya aurenta don me don saboda ai ba jikarsa ce ta shari'a ba wanga karatu yana da nauyi amma da yanzu an gane bambancin na shari'a da na zina ko to sai a tambaye ka a ce wai meye dalilin da ya sa shari'a ta ce ba za ka auri yarka ba saboda ai yarka ce maniyinka ne kuma a shari'ance musulunci ne ce ka auri wata duk wacce ka auri wata aure na shari'a ka haife ta ba za ka aure ta ba haka kuma mutum bai zai auri jikarsa ba 'yar ɗansa ko 'yar ɗiyarsa ta shari'a wanda a hanyar shari'a aka same ta su malaman da suka taba kan wannan abun kawai sun rufe ido kawai duk dan da aka same shi kawai bai da uba ba ubansa bane kawai wannan ne za a gan shi ba uban shi bane to tunda kai ba ubansa bane ko kuma kai ba ubanta ubanta bane ba to daman waccar ma da ka je ka auro budurwarka ai dan saboda ba kai ka haife ta ba ba yarka bace ba yar uwarka bace a shari'a da haka ya halatta ka je ka aure ta kuma suka ce yanzu waɗannan 'ya'yan babu su a cikin waɗannan ayar annan ayar da Allah ce wa hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم alaikum wa الذين من أصلابكم min تجمعوا بين الأختين إلا ما قد illa suka ce baya ba sa cikin waɗannan gaba ɗaya tunda ba sa cikin wannan gaba ɗaya ai khalas shikenan mutum zai iya aura kuna tare da ni malamai suka ce a cikin waɗannan maganganu wannan ra'ayi yana da ƙarfi kwarai da gaske cewa anna zina la yuharrimu bihi wato halal zina ba ta haramta halal asali halal ne ka aure duk yadda ba taka ba to tunda an yadda wannan yar ba taka ne a shari'a zaka yi aurenta kenan yace fa bintuhu min zina laysat bintan lahu shari'a. yassa ta zina ba yassa wace a shari'a kuma malamai duka sun yi ijima'i gaba ɗaya cewa ba za su shiga cikin faɗin Allah yusi kumullahu fi auladikum ba ta cikin auladikum wannan yar zina din ba ta cikin auladikum lizzakari mislu hadzal unsayni kamar yanzu misali mutum ya je ya je yayi zina da mace a samu ya bayan ya faɗi ya mutu a zo raba gado a shigar da wannan yar zinan cikin 'ya'yansa a raba musu gado tana ciki me yasa ku faɗa ji ba yarsa ba ce ko ta shari'a tunda kuma yarsa ba ne ba ya halatta sai a wacce ba yarsa ba amma dai akwai nauyi kwarai da gaske ina fata na fahimta to a ƙarshe a Muhammadu Lamini Shinkiti a cikin littafin Abuwa Bayan bayan ya kawo ya ce eh mun ji malamai sun yi wannan bayani Allah ya musu rahama ya ce amma magana ta Allah magana ta gaskiya Abin da hankali zai kwanta a kai shine wannan gaskiya bai kamata mutumin nan ya auri wannan yar ba ya ce akwai dalilai guda biyu dalili na farko kaunuha makhluqatan min ma'ihi makhluqatan min ma'ihi yanzu in mun dubi wannan yar ta zina tsakani da Allah maniyin waye ko da ba aure ne na shari'a ba amma maniyin na waye nashi ne wannan yar tasa ce amma ba a shari'ance ba to an halicce shi ne da an halice wannan ɗiya da ruwan maniyinsa kuma za ta yi kama da shi dole akwai wani shibhan suriyan yaya akwai wani kama saboda kamar wani abu ne ya fito daga jikinsa kuma ya zama kamar ɗanshi kuma ya zo ya sake aurenta? za kuma ta yi kama da yassa ta shari'a ma ba mamaki kaga kamar su ɗaya da yassa ta me ta shari'a wannan wata karfar kama tsakanin uban da ɗiyar da kuma karfar kama tsakanin ɗiyar da 'yar uwata wanda aka same ta ta shari'a wannan sai zai sa bai kamata ya aure ta ba gaskiya abu na biyu suka ce ai bai kamata ya ji daɗi irin daɗi na aure da wani abun da shi ne sababin samuwarsa a duniya ba yanzu wannan yarfa kai ne sababin zuwanta duniya ko da ba yakka ba ce ta shari'a saɓan allah ka ka samar da ita sannan kuma sai ka je ka aure ta kai ne sababin zuwanta duniya daga jikinka ta fito kuma ka je ka aure ta shari'a ba ta ce mutum ya yi nadama in ya aikata laifi ba suka ce to irin wannan aure babu nadama a ciki ya za ka yi ka je ka yi zina da mace ka haifi ɗa da ɗiya da ita kuma ka je ka aure yar kuma wai a ce wai ka yi nadama akan wannan zunubin da ka aikata wannan damu alama fata wanniyatu Allah ya ƙuda ila zambin fi ma baqiya min umrihi babu shi a cikin wannan aure babu wani nadama ya za ka yi ka aure yadda kai ka samar da ita ta hanyar sabo kuma ka zo ka ce mana kai nadama kuma rukuni ne min arkani tauba rukuni ne daga cikin rukunan tuba don haka ba zai taba dacewa ba mutum ya zo ya haifi ya ta zina kuma ya zo ya aure ta don ya saba wa ainihin wato tunani mai kyau da kuma ainihin wato tsantseni da sanin ya kamata ina fatan muna fahimta to wannan dai shine abinda malamai suka faɗa idan koma cikin tafsirin imam al-qurtubi akwai bayanin haka cikin adwaul bayan na muhammad al-amin shinqiti akwai bayani wancan haka suka faɗa kuma ƙarshe dai ga abinda malamai suka rinjayar kuma ni ma dai da nake ta muku wannan bayanin a ƙarshe dai wannan ra'ayin ya fi ɗaukar hankali na cewa kada a aure ta a haƙura ne mun yadda ba yarsa ba ce amma dai akwai babi na tsantseni da ainihin wato kyama bai kamata mutum ya yi irin wannan ba kuma wani abin mamaki kun san cewa haka din yana faruwa ko ana ba da labari cewa wani ya taɓa zuwa ko da yake wannan shi yarsa ne ma ta shari'a aka samu matsala ya je irin masu aure in ya je cirani ya aure a can ya ƙara gaba ya aure a can ya ƙara gaba 'yan cirani ya je can yawon ciranin su ya je aure wata mata ya mata ciki ta haifi maɗiya ya ƙara gaba ya rabu da ita kawai bai sake waiwayarta ba bayan shekaru masu tsawo ita ma ta shiga ta na duniya shi ma ya shiga can sai suka je kuma suka do Allah da iko sai ya ganta yana santa ita ma ta gan shi tana so yaya aka yi aka yi nema da komai irin dai neman aure na zamani da ba a fiye wani bincike mai tsawo waye iyayenka waye asalinka ba ita kawai a wajenta ubanta ya auri mahaifiyarta ya tafi kawai ya bar su ya zubar da su da haka bata san waye ubanta ba kawai ya tafi ya auri uwarta kawai ya tafi ya barta da haka ba a yi wani dogon bincike ba kawai ya aure ta bayan ya aure ta ashe ba a sani ba yarsa ya aura suka ɗauki lokaci mai tsawo har da haihuwa yaya aka yi bayan shekaru masu tsawo sai aka zo za a je ganin gida da bincike ya za a yi sai ta fara tunanin cewa ai ita dangin uwarta ma a gari kaza suke ce to ai shi ma asalin su dan gari kaza ne ya dauke ta ya tafi da ita tiryam tiryam tiryam tana mai kwatanci <laughs> sai ga su ne ce to ashe ma kusa da kusa muke <laughs> shi bai sani ba <laughs> tana kwatanta masa tafiya tafiya tafiya har ta kai shi gidansu i ana shiga gida mata suka ce a'a to ya aka yi baba da da da ɗiya sai ce a matarsa ce fa aka ce a'a ai yarka ce kuka ihu kuka ya auri yarsa fa inna lillahi da haka in kun tafi yawon cirani kuka zubar da yaya don Allah ku rinka neman su ba kwa zuwa ko <laughs> <laughs> Allah ya mana afuwa eh, amma yanzu duk da aka faɗi wannan abun kun kyamaci wannan malam kun san cewa zamani ya kamu da rashin tsoron Allah da akan samu mutanen da suke keɓanta da 'ya'yansu a kama uba malam ya mai da yassa matarsa ni din an kama wannan kes yarinya ta kira ni tana kuka cewa ubanta fa ya mayar da ita mijin matarsa ma'ana ya kori uwar ya ce ta dawo ɗakinsa su ci gaba da kwana kuma ya sadu da ita kuma ya mata ciki ya je ya zubar da cikin ya je ya daɗa ɗirka mata allura yadda ba za ta sake ɗaukan ciki ba wannan abun bakin ciki da me ya kama akwai wanda aka samu yana saduwa da babbar 'yarsa sauran ƙananan kuma ya ba wa makocinsa ya ce kai ma ga wannan da dauke wannan wallahi malam saboda tsabar dabba ne shi da yusi mara kishi ya ɗauki babbar ƙananan kuma ya ba wa makotansa ya kuma kori uwar to a nan gurin abin da nake faɗa shi ne saboda yanayi da canjawan zamani ko da yassa ce a rinka dai kulawa barin iyaye da 'ya'ya mata musamman mutumin da ba a yadda da tsoron allansa ba akwai hadari kwarai a bar mai gida da yara 'yan mata a gida daga shi sai su a yi haƙuri magana ba ta da daɗin faɗa amma tun da al'amura na rashin kirki suna faruwa to ya kamata mu yi taka tsantsan uwa ki rinka ɗebe 'ya'yanki ki tafi da su na'am shi ɗin ma 'ya'yansa ne amma shedan shedan la'ananne yakan iya sa mutum ya yi sha'awar 'yarsa wal iyazu billahi Allah ka kare mu kamar yadda kuma an samu namiji mutum ɗa da ya je ya sadu da uwarsa duka a cikin wannan al'umma mutum ya je lalata da mahaifiyarsa wal iyadu billah Allah ka kare mu wa min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum Allah ya ce waɗannan kafirai suna bauta wanda ba Allah ba abinda ba zai musu amfani ba zai cutar da su ba ويعبدون من دون الله ما وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا Allah ya ce waɗannan kafirai dama muna magana ne akan ɗabi'arsu na ƙaryata Allah da ƙin yadda da hukuncinsa wa ya min suna bautawa wanda ba Allah ba gumaka irin gumakan da ba za su iya cutar da su ba ba za su iya amfani da su ba ba za su iya cutar da su ba abin da ake nufi ka zo kana bautan ice da icen nan bai isa ya cuce ka ba ka zo kana bautar dutse dutsen da bai isa ya cuce ka ko kuma ya amfani da kai ba wannan rashin hankali ne bai da karfin cutar da kai bai da arzikin amfanar da kai to me amfanin ka bauta masa Allah ce kash wa kana kafiru ala rabbihi zahira lalle kafiri ya kasance mai neman taimakon shedan ne a akan ubangijinsa abinda ake nufi shi kafiri yakan haɗa kai da shedan mu'inan li shaitani ya taimaki shaiɗan wajen saba ubangiji kafiri yana taimakon rundunar shaiɗan. yana taimakon ma'abuta ƙiyayya da Allah shaidanu na mutane da na aljanu wajen saba Allah tabaraka wa ta'ala wa kafiru ay mu'inan li shaitani wa hizbihi min al-kafarati ala adawati Allah wa rusulihi shine ala rabbihi zahira wannan shine fassara da ta fi kowace fitowa fili mana shedan a shi kafiri yana taimakon shedan kafiri ya taimaki shedan ba ya taimaki shedan da kungiyar shedan cikin yan uwansa kafirai wai don a saba wa Allah kuma a ƙi abu shari'ar Allah falkafiru min hizbi shaitani yuqatilu fi sabilihi awliya Allah shi kafiri yana cikin kungiyar shedan yana yaƙi wajen yaƙar waliyan Allah ya hana su bin Allah fal kafiru idan yu'inu shaytan wa hizbuhu fi sa'ihim yana taimakon shedan da kungiyar shedan wajen kokarin su wai dan kalmar Allah ta zama ita ce a ƙasa ba ita ce a sama ba wannan shine abinda ayoyi na alkur'ani suka tabbatar wannan fassara ɗin alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah su dai masu imani suna yaƙi saboda Allah amma walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut yace faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa da haka wa kana al-kafiru ala rabbih zahira lalle kafiri mai neman taimakon wani ne a dan ya saba Ubangijinsa, baraka wa ta'ala az-zahiru a larabci ana nufin al-mu'inu mai taimakon wani wal mala'ikatu da zalika zahir da kalmar zahir tana nufin mu'in qala rabbi bima an amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin inji adamu musa ai qala rabbi bima an amta alayya falan kuna mu'inan lil mujrimin kenan az-zahiru yana nufin al-mu'in wa kana al-kafiru ala rabbih zahira واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون كافري wasu ba Allah ba. alloli suka watsar da ubangiji a matsayin Allah suka riki wasu allolin aliha jam'i ne na ilah la'allahum yunsarun wai ko don za su taimake su la yastati'una nasarar wa hum lahum jundun muhdarun rat barin karasa um, kalmar jund ana nufin runduna ta kafirai suna yin yaƙi don kare gumakansu wa yudafi'una anha kuma suna ba su kariya mana ɗabi'ar arne ne ɗabi'ar mushiriki ne ɗabi'ar kafiri ne zai iya zubar da jini ya yi kisan kai don ya taimaki addininsa na kafirci shi yasa aka ce mai taimakon shaidan ne da ƙungiyar shaidan don gaba da Allah kamar yadda Allah ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi kaga aduwwan lillah makiyin Allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirina sai ce ce ne shi ma Allah ga kafirai wa yawma yusharu a'da'ullahi ila nari fa hum yuzauna a'da'ullahi ana ana nufin kafirai Allah zai kora su wuta saboda su arna ne su kafirai ne kuma sanannen abu ne <laughs> don mutum ya yi gaba da Allah wannan gabar ba ta isa ta yi tasiri akan Allah ba wane mutum da duk duniya da duk halitta za su yi tarayya wai wajen fada da Allah da gaba da Allah wallahi ba su isa cutar da Allah ba da kowa fakiri ne a wajen Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane dukan ku ba ɗaya fakirai ne a wajen Allah tabaraka ta'ala ku mabukata ne ba wani halitta da baya bukatar taimako a wajen Allah to me neman taimako a wajen Allah dan ya gaba da Allah ya ishe mai wani abu a'a bai isa ya masa komai ba shi yasa Allah tabaraka ta'ala tabbatar da gajiya wasu sun riƙe gumaka da ba za su iya taimaka musu ba la tamliku lahum nasran ba za su iya taimakon su da komai ba ba za su iya agaza musu da komai ba ba za su iya tallafa musu da komai ba kuma sun mai da su ainihin wato wasu ababe sai mai Allah ya ce malam وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا نعم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً Allah ya ce wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira ai ba mu aiko ka ba ya Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam aikin ka da muka aiko ka shine ka zama mai bushara a kuma mai gargadi aikin manzon Allah abu guda biyu ne yayi bushara ya kuma yi gargadi bushara ga duk wanda ya bi Allah zai shiga aljanna insha Allah gargadi kuma duk wanda ya saba wa Allah ya tanadi wurin zamansa a annaba. da haka aikin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin cewa ga wanda ya bi ni yana da aljanna ga wanda ya saba mun kuma yana da wuta mubashiran bil jannati liman ata Allah mai bishara ga aljanna ga wanda ya bi Allah Allah samu ciki yace ya ku mutane na kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba dukan ku gaba ɗaya ba wanda ba zai shiga aljanna ba sai wanda ya ki kila wa man ya aba rasulullah suka ce ya manzo Allah waye zai ki shiga aljanna yace man ata'ani da halal janna duk wanda ya mun da'a zai shiga aljanna wanda ya bi manzon Allah ya bi sunnan manzon Allah ya bi shari'ar manzon Allah ya bi wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya zama ahlus sunna na kwarai to zai shiga aljanna me ma'ana ahlus sunna wanda yake bin annabi sau da gaba to zai shiga aljanna wa man asani wanda ya saba mini ya ki na ya bin addini na da shari'ata faqad aba to wannan yaki daka wannan sakamakonsa zai shiga wuta daka manzan Allah mai bishara ne ga muminai nadiran ne lil kafirina wanda ya bi shi ya shiga aljanna kuma shi annabi mai gargadi ne bai ne zai azabin shadid nan gaba da azaba ga ta nan gargadin da yake yi fa yanzu yanzu ne in ka bi zauna lafiya in ba ka bi ba mutuwa tana riskanka za ka gamu da ainihin wato azaba kulma ma as'alukum alaihi min ajir ga ya musu ya manzan Allah ni bana tambayan kuku ku bani lada mana an hadal balag wa hadal inzar wannan wa'azi da nake muku wannan fadakarwa da nake muku ni ban tambaye ku ku biya ni ba asalin wa'azi kyauta ne da haka ya zama wa'azi duk duniya a shari'ar Allah kyauta ake yi ba aikin kuɗi ba ne gargaɗi da jan kunnen mutane aiki ne na neman lada aiki ne na samun matsayi a wajen Allah aiki ne na annabawa duk wani annabi da ya zo ya wa'azi ba wanda yake biyansa aiki ne na Allah yake da haka ma duk malami shi ma idan zai yi wa'azi to wa'azi daban ban sana'arsa kuma daban kada mutum ya lalata addininsa da neman duniya kada mutum ya mayar da harshensa shine laujensa mana ya yi amfani da bakinsa ya kira mutane zuwa ga Allah alhali ba allah yake kiransu ba yana kiransu ne zuwa ga me za a bashi aljihunsa wannan ya wayi gari babu ikhlasi kenan ba don allah yake yi ba kuma duk lokacin da aka wayi gari da ake yin don allah aka dawo ana yin sa don wani allah to baya albarka kuma baya amfani kuma ba biyan bukata uwa uba kuma akwai azaba ran tashi alkiyama don an wayi gari ana aikin Allah ne a ido amma a zuciya kuma aikin duniya ne don haka sai aka samu salaf magabata na kwarai suna karantar da mutane kuma suna aikin suna sana'a sana'arsu shi ma malami ba laifi ya karantar ya je ya yi aikin gonarsa ya karantar ya yi malantan makarantarsa a bashi albashi ya ci gaba da da'awarsa yana da kasuwarsa babu cin karo tsakanin wa'azinka da kasuwarka wa'azinka da gonarka wannan wa'azi kana ta shirya da mutane ne ka samu lada a wajen Allah kai ma ka yi koyi da annabawa manzo Allah ya yi wa'azi ya karantar kuma ya je ya yi kiwon dabbobi annabi lutu ya koyar ya karantar kuma ya tafi gona ya saro itace na abincin da zai ciyar da iyalinsa manzala ya je ya yi kasuwanci a ƙasar sham kuna na khadija aslan ma shi cewa aka yi ma haramun ne ci sadaka baya ma ci kamar duk lokacin da mai da awaye waye gari yana da awarsa ne yana jiran waɗanda yake koyarwa su yi masa wani abu to an samu matsala idan su suka ɗauka suka baka ba tare da ka roƙe su ba wannan saƙa wallahu ilaik arziki ne Allah ya baka amma ya zama kana karantar da su ne kana musu fatawa ne idan su baka akwai matsala fa wata rana za a samu kaucewar hanya kuma abu ne sananne duk wanda yake mika maka yana baka kana karba yana baka kana karba to baka isa ka tsawatan masa ba to wannan shine hikimar lalle ne tunda al'ummar da kake koyar da ita bata san muhimmancinka da za ta iya karo-karo ta rufa ma asiri ta ɗauki nauyinka ta taimaka maka ba a mutunci to kai kuma sai ka mutunta kanka imamul bukhari malami ne mai karantarwa duk in zai je gari yana tafiya da kullin jarinsa sai ya ce a garin nan waye kwararren dan kasuwa akan hatsi waye kwararren dan kasuwa akan dabbobi waye kwararren dan kasuwa akan yadiddika sai a ce wane da wane ya ce masu amana ne sai a ce eh. sai ya ce musu ga kuɗi na ni almajiri ne na zo karatu zan zauna a garin nan shekara biyu shekara uku don haka a juya mun kuɗi na duk wata shida a zo mai lissafi za mu yi mudaraba duk abin da aka samu na riba to a zo sai a raba biyu a ɗau rabi a bani rabi in ci in sayi littafi in yi abin karatu in ce taimaki na. haka imamul bukhari yake yi imamul lais ibn sa'ad al-misri babban malami ne matsayinsa ya kai imamu malik a misra amma kuma babban mai kuɗi ne a tajiri ne sayidina usman a tajiri ne sayyidina abubakar tajiri ne abubakar kaya yake sayarwa tsummo kara ya diddika kaya su ne sayyidina usman international businessman ne shi kaya yake oda daga waje ya kawo su kayan abinci da duk kayan da dan adam yake iya bukata duk usman yana yi ali bin abi talib ya zo a riwaya har ko ya yi dako ya shiga ya dauki kaya an biya shi ali bin abi talib ya yi kiwo ali bin abi talib sayyidina umar ibn al-khattab dan kasuwa ne yana da shagonsa a madina da shi da wani makocinsa a cikin mutanen madina ya ce kunna na tanawabun nuzula inda nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa jarul limin al-ansar muna yin canji yau in je gurin annabi in ji hadisi hadisi makoci na ya kula mana da shagon mu gobe kuma shi ya zo ya ji hadisi ni kuma in kula mana shagon mu wata rana hadisi ne aka faɗa ya ga bai san shi ba ya ce ka ba abin da ya sa ban gane wannan hadisin ba illa as-safaqatu bil aswaq hada hadar kasuwanci da nake yi kaga waɗannan su ne blueprint namu model da za mu yi koyi da su to duka suna sana'a suna aiki da ka ba laifi malami yana takarda ya je nemi aiki a jami'a ya zama lakcara ya koyar ko ya buɗe katafarin shago ya kasa kaya a yi ciniki ya saka ribarsa aljihu ya sai yan kajinsa ya kai gida a ɓararraka masa ya ci halal ɗinsa ba sai ya zo yana jiran 'yan siyasa sun ba shi kamama ba ko yana jiran alhaji ne ka daɗe ka zo aka yi maka addu'a ba a'a in ya baka ya baka baka roke shi ba alhamdulillah in bai baka ba je ka nemo naka kuma ku kuma dalibai sai koyi malaman ku hakuri lokacin da ka zo ka tarar da malam bayanan ya je gona shikenan kai ma ai kana tafiya kasuwa ka je ka nemo da haka ba wani laifi yayi ba dan ya je gona kar wani ya ce wai dan me yasa malami yake neman kuɗi ko abin nan sauransu na taba haduwa da wani a banki sai ce a ah, malam ashe kuma kuna zuwa na ce ai itatuwa ne mu shi yasa ba ni ruwa in sha mana wallahi tallahi a banki muka da shi wai hadda kama baki ashe kuma kuna zuwa ma'ana kai ma kana da kuɗi ka zo banki tunda ban je na roƙe ka ba ai mu ba mutane ba ne ai in an ganka a kofar gidan mai kuɗi kuma a zage ka ko kofar gidan ɗan siyasa su ɗau hotonka su nuna kar wani malami ya yadda da wannan gaskanci Allah ya rufa mana asiri Allah ya ba mu yadda za mu yi Allah rama kana tare da ni to mu je قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا شيني أبنى نباني يتشي ني كغير مسلم فبن tambaye ku ku bani lada ba kuma wannan wa'azi da nake dan Allah nake yi kawai ma as'alukum alaihi min ajr illa man sha'a wanda ya so a cikin ku ya riki hanya ta bin ubangiji ila rabbihi sabila um, an yi wa'azi kaji ka ga dama ka yi ra'ayi kama hanyar bin ubangijinka da yi masa bauta wata ayar Allah ce Allah ce wa ya qaumi la as'alukum alaihi ma'ala wani annabi yake cewa mutanensa ya ku mutane na ni ba ban tambaye ku ku bani dukiya ba in ajriya illa ala Allah kadai Allah shine zai bani ladana naka ba wani jami'in gwamnati da ya isa biya kudin wa'azi ko faɗakarwa ba wani attajiri ɗan kasuwa da ya isa ya sa malami a aljihunsa ya mai da shi hankicinsa sai inda ya ga dama ya yi da shi a'a ba a biya ladan allah ne yake biya tabaraka wa ta'ala ila man sha an yattakhidha ila rabbi sabilan ay tariqan maslakan wa manhajan yaqtadi fiha bima ji'tu bihi yabo ta hanya da zai koyi a cikin wannan hanyar da abin da na zo da shi daga nan sai mu yi ce وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله وتوكل على الحي الذي لا يموت Allah kaji karka nemi kudi a wajen wani karka yi maula ka dogara ga Allah alhayi rayayyen da baya mutuwa a cikin umurika kulliha cikin lamuranka ai kun wakilan alallahi Alhayyi alladhi la yamutu abadan ka dogara ga Allah ubangijin da har abada shi baya mutuwa amma wal jinnu wal insu da aljanu da mutane duk suna mutuwa duk wanda ya dogara ga wani ba Allah ba yayi kamu da kafar wala amma in ka rike Allah shine al-awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim ka riƙe Allah gam wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minina ga Allah kadai ya kamata ku dogara in ku ne mu'mini wallahi yan uwana ba wanda yake azurta ka in ba Allah ba kuma ba wanda yake talauta ka in ba Allah ba duk yanda yake fushi da gaba da kai in Allah ya riga ya daga ka fa sai kai sama kuma duk yanda yake so ya mai da kai mai arziki wallahi in Allah bai ga dama ba haka zaka mutu nawa ne wanda ubansa mai arziki ne na a zo a gani kuma ya ci gadon uban ya kwashi miliyoyin kuɗi wani yaro ya ce wallahi malam ban san ni iya adadin abin da na gada wajen ubana ba ma kamfanoni a ƙasar waje da gida najeriya gidaje da waye ga su ba mu da yawa amma yaron nan yana nan a matsayinsa na talaka saboda allah bai rubuta zai zama mai kuɗi ba haka zai yi ta cin kuɗin wasu su lalace saboda Allah bai rubuta mai ba nawa ne uba zai haifi ɗa mai kuɗi amma duk inda ɗan nan yake so yake son ubansa bai isa mai da shi mai arziki mai kuɗi ba sai dai ya bar shi kawai ta bakula shi ya miƙa masa ya lashe ya daɗa dawowa sai ka ji ɗa yana cewa sai ka ji uba yana cewa ɗansa baba shi ne fa kai ne fa uban amma saboda ɗan yana da ƙara ba sai ka ji uban yana ce mai baba baba a turo mana kaza yi a yi kenan da kayan aiki ƙaramin yaro da kayan aiki abokin manya kenan abokin tafiyan manya da aka ka dogara ga Allah shine mai bayarwa wanda suke zuwa kabari suna neman arziki sun dogara da wani Allah sun yi asara Allah shine ad-da'imul baqi as-sarmadi al-abadi dawwamamme wanzaje har abada yana nan baya karewa alhayyu alqayyumu rabbu kulli shay'in wa malikahu rayayye tsayayye ubangijin komai kuma mamallakin komai daka kame da Allah shine zukhraka wa malja'ak shine tanadinka kuma shine madogaraka shine duk duniya ake tawakkali zuwa gare shi wa yufza ilaihi in an firgita an tsorata gare shi ake komawa shine Allahu samadu wanda ake nufinsa da bukata duk wani mai bukata a duniya Allah yake nufata fa innahu kafika wa nasiruka wa muayyiduka wa muzaffiruka Allah ya ishe ka shine mai karfafarka shine mai taimakonka kuma shine mai sa ka rabauta kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah shi zai kare ka daga mutane malamai suka ce wannan ayar ita ce babban dalilin da ya tabbatar da har duniya ta tashi da za a yi attempting a kashe manzan Allah ba a isa kashe shi ba shi kam an kashe dai wasu annabawa annabi zakariya an yanka shi da wuka annabi haya shi ma an masa yankan rago da yawa annabawa an kakkashe su yahudawa a rana ɗaya imam bulbagawa ya ce a yi wani zamanin da na annabawa ne a rana ɗaya yahuda sai da suka kashe annabi mutum saba'in da safe suka kashe su gaba ɗaya suka yanke su kuma da yamma suka tafi suka je suka ci gaba da cin kasuwa amma manzon Allah Allah ya sauka da wallahu ya asimuka minan nas Allah shine yake kare ka daga mutane sun yi sun yi su kashe shi malam ya ki kasuwa sun je gidansa suka kewaye gidan suka ce mu ga yadda zaka fita hijirar Allah ya bayyana masa ya ce ina Ali bin Abi Talib ya ce gashi zo ka zauna a shimfiɗa ta in sun shigo su ganka ya zo ya zauna ya kwanta a shimfiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi ta gabansu ya wuce ya fito yana karanta waje Allah min bayni adihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun sun makanci haka ya wuce ta gabansu ya ɗebi ƙasa ya watsa musu ya basu da goge fuska tuntunin ya wuce sai da suka daɗe har sun fara gyangyaɗi takwabinsu yana faɗuwa sai wani ya ce kai ya kamata mu bi kadin mutumin nan fa suna shiga gidan sai suka tarar da aliyu a kwanciya shimfidarsa kai ina muhammadu ya ce ban san inda yake ba ka duba kafiri da kafirci da yake ba shi aliyu ne target din ba sai ba su kashe aliyun ba ina yake ce ban san inda yake ba kaga wannan yana nuna kenan a babi na security ko da ka san wane inda yake aka tambaye ka ina wane yake in ka ce baka san inda yake ba baka yi laifi ba don kare ran wani kar ka zo gaja ana nemo wani ka ce a yanzu ya fita ya yi anguwar gabar a ba neman sa suke za su kama shi ko za su yi masa illa kai da yake baka da lissafi ba a yi sai ka ce ya dan fita da ina ya je a ban san inda ya je ba gaskiya kana yi kana dan kula kai ma ka samu gurin tserewa ka tsere wallahi <laughs> wallahi wallahu ya asimuka minan nas lalle Allah shine mai kare ka daga mutane Allah nan ma mai Allah ya ce a gaba الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الله يتي وسبح بحمده كي تسبيه كان أيوة الله قوديا أبن يكي نفي اقرن بين حمده وتسبيحه كهذا أبو قدابين إبادة كان قودي والله كان سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله والحمد لله wannan ayar ita ce ta samar da wannan zikiri wasabbih bihamdi subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah alazim subhanallah bihamdi subhanallah alazim subhanallah bihamdi annabi ya ce duk wanda ya sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wannan guda dari an yafe mai zunubin sa gaba daya kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani latani fil mizani habibatani ila arrahmani subhanallah bihamdi subhanallah alazim kalmomi ne guda biyu masu saukin fada akan harshe khafifatani alal lisani habibatani ilar rahmani Allah yana son su saqilatani fil mizani suna da nauyi a sikeli duk wanda yake yin su zai cika mai sikeli subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim zikiri mai daɗi zikiri mai sauki zikiri mai cika mizani zikiri mai cika sikeli to a wata riwaya duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi 100 duk duk ka an yafe maka wasabbih bihamdi kai tasbihi tare da hada godewa da Allah shi sa manzon Allah ya kasance yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika hadisi imam bukhari da muslim yana yawan wannan zikiri subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ay ikhlis lahu al ibada wa tawakkal ka yi ikhlasin ibada ga Allah kuma ka dogara gare shi kamar yadda Allah ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila kuma Allah ya ce fa'budhu wa tawakkal alai ka bauta wa Allah ka ta sallah ka ta azumi ka ta zikiri ka ta dogaro ga Allah kar ka dogara ga wani wa kafa bihi bi zunubi ibadihi khabira lalle Allah tabaraka wa ta'ala da ilminsa attam cikakke wanda la yakba alaihi khafiya babu wani abin da yake buya ga Allah kwata-kwata wala ya zubu annu mithqal zarra ko mithqal zarra misalin ƙwayar zarra baya ƙuya ga Allah to shi ya fi kowa sanin laifin bayansa kuma shi ne mai ba da labari akan duk zunubin da bawa ya yi Alladhi khalaqa samawati wal arda shine Allah ya halicci sammai ya halicci ƙasai kenan duk abin da ke cikin sammai da kasa Allah ya sani shine alhayyul ladhi la yamutu rayayyen da baya mutuwa alkhaliqu khaliqu kulli shay'in wa rabbuhu mahalicin komai kuma ubangijin komai wa kuma mallakin komai wanda da ƙudurarsa da mulkinsa ya halici sammai guda bakwai firtifa'iha wattisa'iha a ɗaguwarsu da kuma faɗinsu gaba ɗaya ya halici al'arzina saba ƙasa guda bakwai fi sufuliha wa kasafatiha a ƙasanta da kuma kaurinta duka Allah ne fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida kacal sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duka Allah tabaraka ta'ala shi ya halice su a cikin kwanaki guda shida kawai sannan su mastawa alal kuma Allah ya dogara ya daidaita akan al'arshi istawa ana nufin daidaito ar-rahman shine Allah ar-rahman fas'al bihi khabira ka tambayi masani akan sai baka labarin shi waye ai ista'alim anhu man huwa khabirun bihi nemi ilimi akan Allah tambayi malamai su gaya maka waye Allah shine fas'al bihi khabira man huwa khabirun bihi alimun bihi masanin Allah da zai baka labari akan Allah je ka tambaye shi sannan kuma fattabi'u wa bihi ka bi wanda ya gaya maka Allah kai koyi da wanda ya nuna maka Allah kuma an sani cewa ba wani a duniya da ya fi sanin Allah sama da manzan Allah da ka fas'al bihi khabira kana so ka san waye Allah tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama salawatullahi wa salamu alaihi sayyidu walad adam alal itlaqi shugaban dan adam sake ba kaidi fi duniya wal akhira a duniya shine shugaba kuma a lahira ma shine shugaba Muhammadu dan Abdullah alladhi la yantiqu anil hawa wanda baya magana akan son zuciya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi baya magana akan ra'ayi da son zuciya duk abin da yake faɗa wahayi ne daga Allah fa ma qalahu fa huwa al da abin da annabi ya faɗa akan Allah shine gaskiya wa ma akhbara bihi fa huwa sidiku abinda annabi ya bada labari kuma shine gaskiya wa huwa al-imamul muhakkamu shugaba kenan mai hukunci abin hukuntawa alladhi idza tanaza'a an-nasu fi shay'in wajaba raddu niza'uhum ilayhi wanda in mutane sun yi jayayya wajibi su mai da jayayya su zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila fama wafaqa aqwalahu wa af'alahu fa huwa al duk addinin da ya dace da maganganun annabi kuma ya dace da ayyukan manzon Allah to wannan addinin shine addinin gaskiya wa ma duk zance duk addini duk shari'a duk wata ibada da ta saba wa abinda da manzon Allah ya zo da shi to fa huwa mardudun ala qa'ilihi wa fa'ili wannan abun abun juyarwa ne ga wanda ya faɗa da wanda ya aikata kuma ka'inan man kana kuma kowaye shi Allah ya kafa mana doka wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani in dai a cikin addini ne to hukuncin sa zuwa ga Allah wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangijinka ta cika gaskiya da kuma adalci ay sidqan fil ikhbari gaskiya wajen bayar da labari wa adalan fil awamiri wan nawahi kuma adalci wajen umarni umarni da hani ba addini na adalci irin addinin musulunci fas'al bihi khabira duka wannan baka sani ba je ka tambayi wanda yake ya fi ka ilimi ma akhbartuka min shay'in fa huwa kama akhbartuka khabir shine wanda zai ce da kai dafa abin da na gaya maka to yana nan kamar yadda na gaya maka wato babu gudu babu ja da baya abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuman harshe ina neman Allah ya mana afuwa Allah ya sa aljanna makomar mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh